kafin mu fara akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yana tambaya ne akan wasan kacici kacici da waɗansu kafofin watsa labarai suke aiwatarwa su rika gabatar da tambayoyi kuma dukkan wanda ya ansa daidai a bashi kyauta shin wannan shi kuma menene alaka ko rashin alaka tsakanin shi da caca a fahimta ta wannan baya da alaka da caca baya shiga cikin ma'anar caca tunda tambaya ce ake cewa menene kaza ka ba da ansa in ka ba da ansa ka ci in baka da ansa ba kuma baka samu ba sannan kai baka yi hasarar wani kuɗi ba inda a ce ana shigar da kuɗi ne to shi ne abin za a ce yana da alaƙa da caca amma babu ko kobo da mutum ke bayarwa da haka wannan ba caca bane ba sannan kuma mai tambaya na biyu yana tambaya dangane da cewa shi likita ne na dabbobi to akan kawo karnuka ko aladu ya duba su ya yi musu magani ko allura ya halatta ko bai halatta ba alade dai bai halatta ba domin shi alade ba a yin kowane irin dangin amfani da shi a shari'ance amma kare ku akwai nau'ika na amfani da ake yi da shi a shari'ance wato shari'a ta amince akan yi amfani da shi don gadin dabbobi ko don gadin gidaje ko don gadin gonaki kuma nassi ya zo ya ce babu laifi ga mutumin da ya riki kare don ya yi masa gadin gona ko ya yi masa gadin wato ainihin dabbobinsa sai malamai suka ce banda gida din a banda gona din banda dabbobi dukkan inda kare zai gadi babu laifi a ce to kaga mutumin da ya riki kare saboda gadi saboda ya yi masa gadi to kaga wannan ya rike shi ne karkashin izini na shari'ar musulunci idan karen ya kamu da jiya zai yi jiyarsa zai ba shi magani zai je wajen likita kuma kai zaka ba shi magani amma mutumin da kasancewa dillalin karnuka ne da yake sayan su ya kai inda ake yankawa a ci sai karen shi ya kama da rashin lafiya sai ya zo maka da shi kaga ba za ka yi masa magani ba haka kuma mutumin da ya riki kare don yin farauta kaga ya halatta mutum ya riki kare don farauta duk mutumin da yake karen da yake farauta da shi to shikenan a nan wurin dan ya kawo kare kai masa jiya zaka masa jiya babu laifiya amma dukkan mutumin da ba wannan ne ba shi cin kare yake yi kuma karen ya kama da rashin lafiya to ai sai kai fatan Allah sa ya mutu gaba ɗaya ma a huta amma ba maganan kai masa jiya a matsayinka na musulmi tambayar sa ta biye ce gwamnati ta kan kawo waɗansu ta kan bayar da loan na ababen hawa kamar mashin wanda za a rinka sayewa cikin albashin ɗinka wata-wata amma ya ninka kuɗinsa da inda za ka saya kuɗi hannu wannan mun riga mun yi magana a kansa ina jin jiya ba mun maimaita irin wannan cewa dai dukkan ciniki da za a ce maka in bashi ne kaza in kudi hannu ne kaza kuma ya kasance bashin ya tsara kuɗin hannun yawa to ya zama riba da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hukuncin a ɗauki kuɗin gwamnati don a biya wa waɗansu mutane kujera ta aikin hajji ko umara ya halatta ko bai halatta ba ya halatta a wani lokacin a wani lokacin bai halatta ma'ana ya danganci wani irin mutane za a biya wa umarin me za su yi idan sun je can mutanen da suke cikin hukumar jin daɗin alhazai wanda za su je su yi wa alhazai hidima a can wurin kama gidajen hayarsu ko likitoci da za a tafi da su tim na likitoci domin su rika kula da lafiyar alhazai wannan wajibi ne ma gwamnati ta bayar da kujeru na aikin hajjar da cikakken albashi ko allowances din su dan su je su yi aiki su wa alhazai hidima haka yan jarida da za je su ɗauko rahotanni na mai yau kana aikin haji su faɗa ma duniya wannan ma wajibi ne a ba su kujeran aikin haji kuma a ba su guzuri na tafiya wannan idan an yi haka bai ci karo da shari'a musulunci ba haka malamai da za a kai su amma su malamai iri biyu ne akwai malamai masu wa'azi waɗanda za su yi wa alhazai jagora dangane da yaya za su yi aikin haji yaya za su yi aikin umararsu to waɗannan wajibi ne a ɗauki kujerar maka a basu a kuma basu cikakken guzuri da zai ishe su ta yadda ba sai sun yi maula ba su kuma su yi tafatawa da wa'azi da karantarwa duk wani alhajin da ga ya abin da yake ba daidai ba su kira shi sai masa nasiha kuma ma duk lokacin da aka yi wani aiki kafin shiga wani aiki su ribaci lokaci su yi amfani da wannan dama su yi wa'azi su faɗakar misali an riga an je miƙati su yi bayanin yadda ake ɗaukar ihrami an riga an je za a shiga ka'aba su yi bayanin yadda ake yin dawafi wajen sa'ayi su yi bayanin sa'ayi idan an je kwanan mina su yi bayani tsayawan arfa musdalifa duk suna ta mutane bayani kuma su ware waɗansu awanni a zaman mina su zauna a tent wanda an rubuta adireshin su na malamai ne idan ka zo kai fata wannan wajibi ne gwamnati ta dauki wannan dan waɗannan zuwan su yana da alaka da ingantuwar aikin hajji mutane idan ba kai irin wannan mutane aikin hajji mutane za su samu kansu cikin rodo game da aikin hajji ko umara to amma kashi na biyu na malamai shine waɗanda ake kaiwa dan addu'a wannan gwamnati ba ta da hujja su ma malaman ba su da hujja haka kawai wani ya baka kujera dan ka je kai masa addu'a aikin hajji ko umara hasali ma bid'a ne a addinin mu duk inda ka roki Allah zai ansa maka ba sai ka je maka abinda Allah ya ce a cikin alkur'ani wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yasdun ina amsa kiran mai kira da zaran ya kiraye ni bai ce ba in ya je makka ko in ya je madina ko masallacin kudus ko yaman ko wani gari idza da'ani da ya kiraye ni ya kiraye shi a maiduguri ka kiraye Allah a Kano a Abuja a Lagos dun rubu mutum Lagos idan ka yi Allah zai ji kuma zai ansa maka ina fata an fahimta ba lalle bane sai an je maka idan kan malami na cewa bashi kujera ya je umara ta ku tabbatar ba malamin sunna bane wai dan ya maka addu'a to ku tabbatar malamin bid'a ne ina fata an fahimta amma waɗanda za su je don su yi jagoran alhari su faɗakar da su wannan wajibi ne a basu to kaga waɗannan idan an ɗauki kuɗaɗen gwamnati dan a ba likitoci a baiwa 'yan jarida a baiwa malamai kujerun da za su je aikin haji ko kuma dan kula da waɗanda suka je wajen wannan yana daga cikin aikin alkhairi da ya kamata gwamnatoci su fadada shi yamma ana yin shi kadan a fadada shi a yanzu dan akan yi to sai dai wani lokacin san rai yake shiga ya an tashi daukar likitan sai a dauki likitan da yake wani kanan wani kwamishina kanan wani eh, sakataren gwamnati kanan wani babban darakta babban sakatare a ma'aikata wanda yake da shiga ba wanda ya cancanta ba ta fuskar aiki Eh, ba mai ƙwazo da himma ba to wannan kuma shi ma cin amana ne dan lokacin da gwamnati take gwamnati tana yin aiki ne dan al'umma ba dan kawo ta da haka masu ɗaukan waɗannan za su ɗauki wanda ya tashi ne haka malami ma ba wai sai wanda yake da shiga a wajen ku ba a'a wanda ku sa abinci ko muku wane ne malami na sunna wanda yake da karfin halin da zai tsaya yawa mutane bayani ya san aikin hajjin a sunnance kuma yana da ƙwazon wa'azi yana da sauran ƙarfi a jikin shi zai tashi ya bayani amma wani sai gana daukan malaman da suke bita fi yan shekara saba'in tamanin ya je aikin hajji ma sai kun rika rika shi fitsari to wannan me zaiwa alhazai ma'ana shi kuka yi wa gata ba kowa alhazai gata ba ina fata mun fahimta an je an kai shi ya zama kaya haka muka gani an rika daukan malaman bita a waɗansu jihohi to wannan ko shakka babu cin amanar al'umma ne wallahi ba na shakka kan cewa wannan cin amanar al'umma ne yayin da duk aka ɗauki wani likita dai shigarsa a wurin wani jami'in gwamnati ba don cancanta sa ba aka ba shi kujera ko aka ɗauki wani ɗan jarida don shigarsa ba don cancanta sa ba ko aka ɗauki wani malami don shiga da yake da ita ba don ya cancanta ba to kun shaka ba an ci amanar al'umma da haka ya kamata gwamnatocin mu su yi hatara wannan ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce kada ku aure mata kafirai a wata aya a wata aya kuma ya ce matan ahalar kitab halal ne ku aure su kamar yadda halal ne ku ci yankansu to wannan na nuna ahlul kitab ba kafirai bane ba a baya nuna haka kitab kafirai ne ba duk ayoyin da muka karanta da farkon azumi zuwa yanzu kana ina laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha duk kana ina aka karanta wannan ayoyin ahlul kitab kafirai ne amma Allah yake bance su da wani hukunci dole ka mu'amalance su da wannan hukuncin da Allah yake bance su da shi ba za ka garwaya su da sauran kafirai haka Allah ya so me ya hikimar shi bai wa kansa sunna kai bawa ne ai maka umarni ka bi baka da zabi ka ce dan me kuma baka baka da ikon ka cewa Allah dan me dan shi Allah la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun ba a tambaye shi abinda duk aka ga dama akan abin da yake aikatawa shi ne ke da ikon ya tambayi mutane subhanahu wa ta'ala wannan mai tambayar yana cewa ka faɗa a cikin tafsirin ka cewa idan mutum ya tashi bayar da shaida dole ne ya faɗi gaskiya ko da ko abin ya kama ya faɗi laifin mahaifinsa to abin tambaya a nan gurin idan ya kasance an samu rigima tsakanin musulmi da kirista shi musulmin baya da gaskiya kirista shi ne mai gaskiya to sai aka kiraye ka shaida yaya za ka yi in eh, sai ka faɗa alkali cewa kiristan ne yake da gaskiya wannan ita ce ka'ida ta addinin musulunci dan kirista ne ba za ka je kai masa ƙarya kai masa kage bai halatta ka ce wancan musulmin ba ya da gaskiya shi wannan kiristan shi ke da gaskiya ai wajen tabbatar da haƙƙi ne a nan gurin kuma kana tabbatar da gaskiya ne na maganganun su ko ayyukan su ba a aƙida su ta zuci ba in tambayar ka aka yi wane ne wanda yake da aƙida ta gari waye mai aƙida banda ba ta gari ba kaga a musulunce za ka ce musulmi ne ke da aƙida ta gari wancan wanda ba musulmi ba aƙidarsa ba ta gari ba sai ta ci karo da aƙida da ayoyin alƙur'ani da hadisan manzo Allah to amma aiki ne ya aiwatar ko magana ce ya aiwatar a nan gurin musulmi ya yi ƙarya dole ka tabbatar da ya yi ƙarya ya yi gaskiya kuma ya yi ina fata an fahimta kirista ya faɗi gaskiya dole ka tabbatar da ya faɗi gaskiya ko da kirista ne ya aikata gaskiya dole ka faɗar cewa gaskiya ya aikata ya yi adalci dole ka ce ya yi adalci ba tsari ne na musulunci ba wai dan mutum ba musulmi bane ba wai shikenan kai masa kage ubangiji ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani wa min ahli alkitabi man in ta'amanu bi qintarin yu'addihi ilayk ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون yace cikin ahalin kitab akwai wanda inda za ka ba shi amana ta tintar tintar ita ce dukiya mai ɗimbin yawa ka ba shi amanar ajiyar kuɗi miliyan ɗaya miliyan biyar goma addihi ilai zai baka daidai wa daida kwabo ba zai ciwon kai ba ci. sisi ba zai bata ba ci. a cikin yahudu akwai wannan a cikin kirista akwai wannan wanda zai iya rikon amana idan ka bashi ya baka daidai amma wa minhum daga cikin su man in ta amanu bi dinar akwai wanda ko da dinari ɗaya ka bashi ko da taro ko sisi ka bashi la ilai ka sai ya zalunce ka kaga ashe ba duka ɗaya suke ba ta fuskar gaskiya ko rikon amana ko kwatanta adalci na'am don haka dai a nan wurin yayin da kirista ya yi gaskiya dole ka tabbatar da gaskiyarsa yayin da musulmi ya yi zalunci dole ka tabbatar da cewa azzalumi ne don lokacin da ka ce wani musulmi ya yi zalunci wannan baya nufin ka zagi musulunci hasalan ma ka yi bayanin hakikanin musulunci ne don daurewa ɗan uwanka musulmi gindi baya da gaskiya shi ke sa wanda ba musulmi ba ya fahimci mummunan fassarar musulunci a wurinka don kaga wanda ya rubuto takarda jiya abin da yake cewa yadda ake bayanin musulunci a wurin karatu ya sha bamban da yadda musulmai suke aiwatar wanda wannan gaskiya ne da yawa daga cikin musulmai suka zanto ƴaƴan kuka masu jawa su jifa ma'ana sai mutum ya aikata wata barna sai a ɗauka cewa musulunci ne ba shi dama ya aikata musulunci ko bai yadda ba yi zalunci musulunci ko baya son zalunci inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan ya munana musulunci ko baya son munana wa ihsani Allah yake so wallahu yuhibbul muslimin inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun don haka dole ne mu fito fili mu bayyana irin wannan wannan shi zai bayar da dama waɗanda ba musulmi ba su gane cewa ga yadda musulunci yake addini na adalci ba wai addini na bangaranci ko kabilanci ko dan wani kawai musulmi ne duk barnar da ya shi kenan sai dore masa gindi wannan ba daidai bane ba wannan kuskure ne yaya hukuncin alkawarin da mutum zai yi kamar a lokacin siyasa cewa a zo raba mutum kuɗi ya ce amma fa da na baka kuɗi zaka jefa min ƙuri'a to dole ne ka cika wannan alƙawarin na sha faɗa muku cewa ni a aƙidata a fahimta ta wadda tsakanina da ubangiji na har yanzu ina ganin ban yi laifi ba ko ban gano cewa na yi kuskure akan fatawata ba duk ɗan siyasan da ya zo ya raba maka kuɗi kar ka mayar ka karba inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ilayk arziki ne Allah ya koro maka kana gida fa kuluhu hani amariya huce a huce babu komai akan amma wallahi idan ka san azzalimi ne ka zai ka shi billahi allazi sai Allah dan ka goyi bayan zalunci ka karɓi kudin ka cinye ka zabo wanda zai adalci ka zabo wanda zai daidai wannan shine wayewa a cikin siyasa amma ka zama ba gidaje kawai wani zo ɗauki kudin kai sata kuma ya baka kuma ka ce ka jefa masa ƙuri'a kuma ka san zai sata kuma ka san zai ba zai daidai ba wai roƙonsa kai ba kana gida bai kawo maka abinda manzon Allah yana roƙo da zalama ka je ka yi ƙarya ka san akwai irin karnukan farautan siyasa sai su je su ɗauki bas sai su ci kota da mutane kamar bas biyu ko uku sai su tafi gamman house ba na nufin gamman house ɗin barno gamman house akwai na gamman house ko su je gidan wani babban ɗan siyasa shi dama bai san su ba dama sun sa wani yayi rawani a cikin su ko ko in bai rawani ba dai yayi wata shiga ta ta ba dama ne sai ce ai shi ya zo ne su nuna goyen bayan su daga gari kaza suke su bado ta local government da take lungu sai ka ga nan gurin mota biyu ko mota uku kuma daga nan cikin gari suke wata unguwa ba sai wanda ya gaba dama ne a shi yana da bugoya baya a wata karamar hukuma can ta nesa ta lungu idan a Kano ne ce daga dogon local government suke kasan tafi kowace nisa daga Kano idan anan ne yace ko yana wajen wace sai abadan ce ko ina ne ko wajen malam batare ce daga can yake san karshen duniya to kaga kafin a sa a gane gaskiya yake ko ƙarya yake yi ba lokaci na farko dai dama gwamnati ta kashe wajen ba kwalta babu titi ba ruwan sha ba lantarki ba telefon wai zai je ko labari to gwargwadon abin da ya faɗa sai a ɗauki kuɗi a mulmula sai a bashi shi ma kuma kafin ya fito ya gama lissafi ya ware nashi a ɗaya aljihun ya san kuma su wane ne su ma jarumansa waɗanda da su ne abokanan yakin sa ya ware daidai nasu sauran ya ayyuhan nasu da aka ciko su kowa a bashi naira ɗari ɗari ya zo birni ya ga titi ko kuma dama a birnin yake an taho da shi daga wata unguwa ya rarraba musu nasu to wannan shine zalunci wannan shine zalunci zuwa kai kai ƙarya zuwa kai ka karba babu yanda za a yi wannan duke ta zama halal kanka amma haka kana gida wani ya zo kanka samu ka kofa ya zo cewa ga wannan a taimaka kuma a taimaka mana da addu'a ko a yi mana kaza ko kuma dai lokacin zabe dai kar a manta da mu za ka karɓi kayanka ai ba wai wani contract ne kai sainin tsakaninka da shi ba ba ruwanka da shi ka karba Allah saka da alkhairi ka sa aljihunka amma Allah ranar jefa kuri'a ka nemi mutum na gari ka jefa masa wannan shine magana ta gaskiya wanda dole mu faɗa wa junan mu wallahi idan muka kyale masu mulkin mu sai sun kai mu sun sai sun kashe mu anan kuma a lahira su sa mu rasa aljanna anan ba daɗi su tatse dukiyar ba su yi aiki ba kuma shikenan a lahira kuma su bar mu tsakanin mu da ubangijin mu mun yi ta ƙarya da zage-zage nan mun shafa bula mun yi bangar siyasa ko sallah wani bai badan jefa kuri'a ko sallah wani bai badan saboda ya kai hoton wani dan siyasa sa a wani wuri amma kuma shikenan ya je wurin Allah ran tashi ka je ka ce me tsakaninku da Allah nawa ne aka yi amfani da su su aka ba su fosta karfe ukun dare a ce su leke dukkan titunan Maiduguri dukkan titunan Kano dukkan titunan Abuja dukkan titunan Sokoto da ita nawa ne aka amfani da su akan wannan nawa ne za a ba su fasta daga nan gurin su kai ƙauyuka inda mota ba ta zuwa sai sun hau mashin sai sun ƙetare kogi amma cikin kuwa ya taɓa kai kalmar shahada a wajen ya samu wani bamagujin da baya kalmar shahada ya ce ce la ilaha illallah ka ci aljanna suna kan kanku lokaci ku yi ihu ku shafa bula a jikin ku ku yi yanke yanke a sa ku kashe wannan ku soki wannan sannan kuma a sace kuɗin ku sannan ku ku yi sallah ba ku yi azumi ba sannan ku je ku shiga wuta billahi la ilaha illa ko ku zama wayayyu ko ko mutum ya ci wahala a nan mun ya je lahira ya ci dukan sa ba wani uzuri da aka gabatarwa Allah ran tashin kiyama ina faɗa muku gaskiya wannan mai takaddar abin da yake cewa su ɗalibai ne a jami'a gashi suna cikin shekaru na sha'awa gashi kuma suna cakuɗa da mata suna cikin tashin hankali mummunan gaske to abin da yake damun su shine a cikin su suna son su yi aure amma iyayensu sun hana su sai a ce ka bari sai ka kare makaranta kuma wani ɗin a halin gaskiya yana da halin yin aure din me hukuncin su a gaskiya dukkan wanda yake da halin da zai iya yin aure kai tsaye ya auren sa kada tsaya bata lokacin cewa sai ya a makaranta ya auren sa ya ci gaba da karatu aure baya hana karatu in dai kana da ya danganci halin da kake ciki ina ta an fahimta wanda baya da halin yin aure to sai ya hakuri wal yastafi bil ladina la yajiduna kana ta yabul yahum Allahu min fadl ya hakuri har Allah ya kawo masa yalwa yadda zai wanda ke da hali ni kai da nan gurin ban je jami'a ba sai da na aure a shekarar da na yi aure na yi aure a januwari kuma a wannan shekarar a cikin september sannan na tafi university aure na bai hana ni kammala karatu na ba da haka aure baya hana karatu in kana da abin gudanarwa kana da wani kasuwanci da kake kai da wani abokinka kuna ba. kana da waɗansu harkoki da kake na waje ba karatun kaɗai ba waɗanda kuma sukan taimaka maka akwai ɗalibai masu wannan dabaran masu wannan hazaka ba masu zaman kashe wando ba ba gidadawa ba cikin ɗalibai ba kuma 'yan ƙarya da 'yan kwambo ba a yi ta sa belt ana tsuke kugu ko ba ko kabo sai yawan aljihu wani aljihu a daga nan gefen towa wani daga kwibi wani daga gwiwa irin wannan da na gayo ko ba ko kogo da saka ce duk wanda yake da halin yin aure wallahi ne a shawara ta ya aure ya karatu karatun ba zai fa albarka zai fi ma samun nutsuwa idan ba ya da hali to sai ta hakuri wannan jihadi ne yi ta hakuri yana azumi har ubangiji ta Allah ya wadatar shi amma ba daidai bane ba kuna da halin yin aure iyaye su ce ba za ku ba dan mutum sai zai fada cikin zina wannan ba daidai bane wannan takarda tana da matukar tashin hankali a cikinta wata biyar Allah ce ta rubuta cewa iyayenta sun aurar da ita aure na dole ga wani wanda ba ta so mutum ne mai wadata amma kuma kazami ne kazami na ƙarshe yadda ta rubuta kenan ta ce saboda haka akwai wani saurayi da take so sai take satan jiki ta je ta fita da wannan saurayi don ta je suka yi fasikanci ta zo ta tuba ta yi istighfari ta yi nadama bayan kwana biyu dai shi dai wanda take tare da shi tunda ba ta son shi saboda haka kwanciya da shi ma ba ta so kuma dole za ta yi sha'awar ɗa namiji da ta yi tunanin wani ɗa namiji ta yi tunanin sha'awa ba wanda take tunawa sai wannan saurayi sai ta sake sake sace jiki ta tafi wurinsa ta yi haka har sau biyu daga ƙarshe sai ta ba shi shawarar cewa wane ne in za ka yadda ka aure ne in kashe auren nan in fito mai aure sai ce gaskiya shi an ce masa duk wanda ya zina tsakanin su da wata ba aure a tsakanin su haram dan haka shi tsoron Allah yake ji ba zai ba sai dai su tuba dai daga wannan shi ke to waɗannan maganganu ne masu hadarin gaske ina iyaye suke kallo suka aurar da yarsu ga wanda ba ta so wannan kuskure ne ba a yin auren dole cikin addinin musulunci ana gina aure ne bisa ga soyayya bisa ga kauna duk auren da babu soyayya a ciki ba zai dore ba akwai yarinyar da iyayenta suka aurar da ita dole lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta so ta ta kai kara wajen annabi annabi ba ta zabi yace ko ki kashe auren ko kuma ki ci gaba duk wanda kika yayi ta ce zan jure in zauna tare da mijin haka amma na yi haka ne dama dan ka faɗi wannan magana iyaye su ji daga bakinka cewa ba su da ikon auren da 'ya'yansu a latilas wannan ba daidai bane mai iyaye su auren da 'ya'yansu a latilas kuma kuna sanar da labarin barira barira ku yanga ce ta ummu na aisha tana da mijinta mughith suka rabu da suka rabu ya zo yana matukar santa ita kuma tana matukar kin shi daidai da wurin da da barira ta wuce idan mughith ya yi ta bin sawunta ke a cikin titunan madina manzo Allah ya kalli Abdullah da Abu ce baka jin tausayin yadda Mughith yake cikin tsananin bege da son barira ko ba ka mamakin yadda ita barira take tsananin kishi ita, wallahi ina mamaki karshe dai aka nemi manzo Allah ya sanya baki a cikin lamarin manzo Allah ya tashi da kansa yaje ya samu barira yace da ita ki yadda mana mugi ya sake auren ki sai ta ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana bani shawara ne ko kana yi mun umarni sai ce a shawara nake baki ta ce to bana son shi ma'ana inda umarni kake dole in bi a matsayin ka na annabi amma in shawara ce tace ba na san shi haka manzo Allah ya tashi ya fita ya kyale ta babu yadda iya yanzu in akwai wanda zai tilasta wani ya auri wani ko ya tilasta wata ta auri wani a duniya ai manzo Allah ne ya fi cancantar ya tilasta barira ta auri mu bi amma manzo Allah bai tusa ta ba da babu dole cikin addinin musulunci na'am da haka ya kamata iyaye su yi hatar yanzu abin da nake jan hankalin ki da kika samu kanki cikin wannan hali na farko ba za a rufe miki kofar tuba ba duk da kin tuba kin koma kin koma kin tuba ki dauka tuban da kika yi ta karshe din nan yanzu ita ce ta karshe ki yi turo kuma ubangiji ta'ala ya tsare ki kuma ki yi kokarin faɗakar da iyayen ki cewa fa in zaki zauna da wannan bawan Allah ba za ki bashi haƙƙin auratayya dan su raba idan zaman lafiyar ki shine su raba idan suka raba ku ubangiji ta'ala ya kawo miki wani sai ki aura kuma shi wancan saurayi da kuka yi barna da shi shi ma ya sani cewa ya keta dokar ubangiji kuma wajibi ne akan sa ya tuba zuwa ga Allah ya yi nadama idan ya tuba ya nadama mijin wancan mace ya sako ta suka rabu da mijin ta zo ta yi idda ta yi istibra'i daga baya ya halatta ka aure ta duk malamin da baka fatawa cewa wai ba aure tsakanin ku har abada ba gaskiya ya faɗa maka kuskure ya faɗa maka kuskure ya faɗa maka sai dai na fi tsammanin ba wani malami ne ya faɗa masa hakan ba amma akwai abin da yake faruwa da dama yan mata sukan shiga cikin tarkon samari saurayi ya zo yana son ke nuna ƙaunar ki matuƙa ke kuma ki zautu da shi amma sai ya nuna sharaɗin ya ci gaba da neman auren ki ko ya turo wakilansa shine in kin yarda da shi ya yi fasikanci da ki to wannan makami ne da samari suke amfani da shi sai ta ga cewa idan ta ki to za ta rasa miji to idan kuma ta yadda ta saba Allah karshe sai shaidan ya bata shawaran ki saba Allah daga baya kiyaye istighfari sai ta saba shi kuma daga lokacin da ta yadda da shi to sai ɗauka dauka to dama ashe yar iska ce to babu sai babu ita duk yadda zai yi miki wayo ya kauce miki sai ya yi miki wayo ya kauce miki ba zai da ya aure ki da yawa daga cikin samari da haka suke lalata ɗan mata sai ya kasance gaba ɗaya sun yi destroying din future ɗinki ke biki tsaya kin kare kanki ba sannan shi da kika yadda da shi kuma yanzu ya kyale ki saboda da wuya mutum ya yi fasikanci da ya mace a titi sannan daga baya ya ga kimar ta ko mutuncinta kuma da wuya ya amince da ita zai dauka kuma duk inda ta fita unguwa wajen wani saurayin za ta ban da shi ke ma kuma ai ba za ki amince da shi ba za ki dauka cewa idan ya je unguwa ya dade wurin mata ya saboda kun saba haka kuke lalata tutun kuna tun kafin ku yi aure da haka ya kamata ya hatar Allah ya tsare mu wannan shine abin da ya sauka cikin abin da zamu iya karantawa na tambobin yau na tambayoyin yau